ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الفصل الثاني العدد مع الله عز وجل كشف نبي اتكن باب adab wato بي karramawa da yin madadi dai haɗe da Allah haɗuwa madadin haɗuwa da Allah ta baraka wa ta'ala al'abadu ma'allahi madadin haɗuwa da Allah ta baraka wa ta'ala المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اختلفته من ساعة علوقه نطفة في رحم أمه وتصايره, وتصايره إلى أن يلقى ربه عز وجل ويشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله بجوارحه بتسخيرها في طاعته فيكون هذا أدبا منه مع الله سبحانه وتعالى مسلمي ينظر يكن دوبا إلى ما لله تعالى عليه zuwa wajen abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake da shi a kansa irin ainihin ni'ima da bayi na Allah ta'ala da yake kansa mun nuna ne na ni'imomin kyautuka ba ta husa ba ku ƙididdigwa in ta yi gone na tallafi alaikum ba ta husa wa ni'amin da bayi la tu'addu ba su ƙididdigwa tana fatfo min sa'ata ulukihi wa'annan kyautuka da ni'imomi na Allah sun kewaye shi shi mutum din min sa'ata ulukihi tun yana liƙe mutafatan a matsayin maniri fi rahimin ummihi a mahaifan maman wata sayurahu da ainihin ci gaba da rayuwansa tunda tun daga yayin da yake maniyi din nan a cikin mahaifiyarsa yake tafiya yake tafiya ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza har ya fito daga ciki zai duniya ya kasance kaza ya kai martaba kaza ya kai martaba kaza a waye gari ya lankwasa kuma raguwa ike raguwa ike ila an yarka rabbahu har ya sadu da ubangijinsa azza wa jalla duk a cikin ni'imar Allah yake ci yake sha yake walwala yake shaƙa in ya duba haka kai tun yaushe Allah ke kyauta a kan mutum tun bai san cin kyautar ba ina mani ya koya abin da ya koya ya sake abin da ya sake ya zama kaza sannan ya na raye a ya zo duniya fa yashkurullah su gode wa Allah akan wannan nema alaiha bilisanihi ya gode da harshe bihamdihi wa sama'i alaihi yayi godiya yayi yabo ga Allah bima huwa ahlihu da abinda Allah ta'ala cancance shi wannan godiya da baki bai wa bakansa wa bi jawarihi bi taskhiriha fi ta'atihi sannan sai ya gode da gaɗoɗinsa hanyar da ake godiya da gaɓoɓi sarrafa gaɗoɗin hidimtar da su bautatar da su akan bin Allah fa yakunu hadha adaban minhu wannan sai ya kasance wani ladabi daga shi wurin mutum din na allahu tare da Allah subhanahu wa ta'ala haɗuwansa da Allah ta baraka wa ta'ala إذ ليس من العبد في شيء كفران النعمة ليس في شيء بايا تكون كومي من العبد مددبي بتوتي النعمة Allah ya yi mutum ni'ima yi mutum ya zama bai san da ita ba bai gudu da baki ba bai haɗa da gaɓoɓi ba in ya tashi kawai gaɓoɓinsa aikinsa kawai yake maimakon ya gode wa Allah ya yi aikin Allah shi so ike ba shi za a gode wa sai kanka mutum ya fara kuɗi ya bayar a masa yaƙi a gode masa wa juhudu fadlul mu'min nisanta kyautar mai nema baya daga cikin ladabi wa tanakkuru lahu wal ihsanihi da ainihin gaddama nisantawa gare shi da nemansa da kyautatawansa wa yana anu da nemansa ba daga cikin ni'ima ba daga cikin godiya ga Allah bai daga cikin ladabi wallahu subhanahu ya qul ba shi Allah tabaraka wa ta'ala na faɗa wa ma na mulki na faɗa a ji da sauransu mun ni'imata eh, na ni'imomi fa min Allah daga Allah yake in Allah ya ga dama ya zama da shi lokaci guda ka yayi gari da karatu bai da amfani da kuɗi ya zama basifa a gare ka ga mulkin ya zama ya na ba ga faɗa a jinta ne ka ƙwandama da ba ka da kowa tare da shi saboda haka nan a da wani neman Allah suratul nahl aya ta 53 wa yaqulu subhana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ce in kun fara kididdige ni'iman Allah billahi al'azim la tuhsuha ba ku kididdige ta ni'imar ido kawai abinda kake fa'idan ta da shi a dawo ni'imar shan shi da mutum ya kan shaka ɗanɗano rayuwar kanta wanda ba ta ma furantuwa annahal aya ta goma sha tara wa yaqulu jalla jalaluhu mai girma da ɗaukaka na faɗi fakuruni azkurkum ku tuna da ni sai in tuna da ku zikirullahi isar da kiran Allah ambaton Allah tabbihi sallah da'awa aikin Allah duk zikirin Allah da lisan da zuci da gaɗe Allah can kun ya kame kuma zan tuna da ku ka'ida ne in kunni sai Allah ya tuna da kai ya sa ka cikin masu lamaita sannan za ka iya ambaton Allah to ganin sai sake matso da kai kusa kuma ka samu shiga li wala takfuru ku gode ni kada ku dinga kafirce ni wannan kenan abin da shafi mutum ya duba irin kyautar da Allah ya mutum tun ina mali ya zama mutum a cikin mahaifansa ya zo duniya ya kai matashi gashi ya zama dattijo gashi ya fara tsufa ita ce sa Allah duk a arzikin Allah yake ci yake sha ka ko bai in mutum na da hankali na da mutunci a ce Allah ya ce tsaya na tunani ba yadda za a yi bar littafin Allah ya rubuta littafin kanshi wanda zai bi in dai da kunya saboda haka nan in ya mutu a haka duk abin da Allah ya masa ya cancanta jaza'a ne wifaqa وينظر المسلم إلى علمه به واطلاعه على جميع أهواله فيمتلئ قلبه منه مهابة ونفسه له وقارا وتعديما فيخجل من معصيته ويستحي من مخالفته مسلمي كو مسلمان yana dubawa zuwa ga ilimin Allah da yake da shi a kansa wattu la'ihi da kallon da Allah yake ala jami'i a hawaliya dukkan halin Allah na kallon mutum ya san wurin da yake ya san abin da ransa take sassaƙawa ya san manufan shi to don mutum duba irin wannan ilimin Allah da yake da shi da irin kallo da duk inda mutum ya shiga Allah na kallon shi ɗaki bai suturta mutum ba daga Allah rami bai suturta mutum daga Allah ba sannan ba su kare mutum daga Allah ba kai ƙirgin mutum bai kare ganin Allah a cikin zuciyarsa ba kaku mutum lallai tun wuri ikama hanya ji tsoron Allah idan ya duba irin wannan abu kai فيمتلئ قلبه منه خوف مهابة ويمتلئ قلبه مهابة زوج يسوات تكبر قوة منه دقال زوتي تتاع ساكا أبن أسك ونفسه له وقارا ويمتلئ نفسه وقارا له ولن سوات تكبر قوة الله كيف متنبغي يريبها tunda ya tabbatar duk abin da ya furta duk abin da ya aikata Allah na sami da saƙe-saƙen ran ta dole rai za ta nutsu ga aikin da take yi wata abiman ransa za ta cika da girmama Allah kasan ku ana ganin girman Allah ta babu shakka ku za a bi shi fa ya min ma'asiyati sai ji kunyan saba masa kai kafin komai shi ya yi ma sannan yana kallon ka sannan wannan abu kafin Allah ya hana za ka ji kunya saba masa dole mutum zai ji nauyi shi ne hada zai ji nauyi daga sabon Allah dan bambanci da kunya kusa da juna suke a kajalu da kunya yadda shi nauyi wa yastahayi min mukhalafatihi zai ji kunya daga saƙonsa wal khuruju an ta'atihi da yin tawaye daga biyayya gare shi fa yakunu adaban minhu ma Allah ta'ala fa haza adaban wannan sai ya kasance ladabi daga wurin mutum na Allah ta'ala haƙurinsa da Allah tabaraka wa ta'ala إذ ليس من الأدب في شيء ليس في شيء من الأدب بايتك كومي من الأدب أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي وتباوى باوى فبمعنى الكلمة يبين الدا سيده هو من جداس بالمعاصي دفع سابق ba ladabi ne ba kowa da gida ya saba mai gida bai ko ya fiskance shi da muyagun ayyuka wa raza'ili da kaskanta da abubuwa na rashin mutunci wa huwa shahadu. wa yanzuru ilai? alhali mai gidan nan nasa yana kallansa yana dubi zuwa gare shi qala ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi wa qara Allah ce ma lakum wai me kuke tunani me ya same ku la tarjuna qaran lillahi da ba ku neman hu bil qada'i ko ya fiskance shi da muyagun ayyuka wa raza'ili da kaskanta da abubuwa na rashin mutunci wa huwa yashhaduhu wa yanzuru ilayhi alhali ne gidan nan nasa yana kallansa yana dubi zuwa gare shi qala ta'ala Malakun latar juna tarjuna lillahi wa qara Allah ce ma wai me kuke tunani me ya same ku latar juna wa qara lillahi da ba ku neman nutsuwa ga Allah wa qad kun atwara ya falita ku hawan hawa mutum tun yana mani ya koma jini ya zama tsoka ya zama ɗan adam aka sa masa rai yana ci yana sha a cikin duhu ba iska ga rigar aihuwa ga mahaifa ga ciki ga fata ya ɗauki dogon watanni sannan ranar ya zo duniya har tau ya fito duniya ya rayu har ya mallaki hankalinsa har zuwa kaza yanzu mutum ba zai koma ya yadda da wannan da halitta shi nan ba haka ya bi duk abin da ya faɗi ɗari bisa ɗari wa kana ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu shikenan an huta Allah na sanin abin da kuke korewa kuma yana sanin abin da kuke bayyanawa annahan aya ta tara saboda katin ko Allah yana sani Allah ne zai ɗauki nauyin sakawa kowa da abin da yake gabatarwa in alhairi alhairi in mugunta isa duk da sakamakonsa na mugunta wa qala ta'ala wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhuda إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما تكون في شأنه ya muhammad sallallahu ba za ka kasance cikin wani lamari ba ana magana da manzon Allah zai kuma yi magana zai ɗauki kuma duk wanda na ƙurani ke hannunsa ba za ka kasance cikin wani abu ba wa ma tatlu minhu min qur'ani ba za ka karanta daga wahayi na alqur'ani ba duk wa'azi da za ka yi kenan wani harka na rayuwa ibada ce mu'amala ce menene ne Allah na sane da shi kuma ba za ka je ka yi wani wa'azi ba tatlu min humin qur'an ya ɗauki tilawa daga kai sai Allah ya ɗauki tilawa ka karantar da wani ka ɗauki alƙur'ani ka je ka yi sharhinsa in ka karkatar ko ka bar shi a miƙe a gaban Allah ke wannan haka kuma sannan za ka je ka ya ɗauki tilawa ka karantar da wani ka ɗauki alƙur'ani ka je ka yi sharhinsa in ka karkatar ko ka bashi a miƙe a gaban Allah take wannan haka kuma sannan za ka je ka sake jaddada ka amsa in ka yi daidai in ba ka yi daidai ba a gaban Allah maratan ukhra a wannan ya sa bayan Allah rike cewa ku tausaya mana ku iya sani kuna mana tambayoyin da tamkar ba za mu sake za mu yi bitan sa gaban Allah mutum zai kirkira tambayar da kaman kila kaman abin wasa ne da ganin fitan tambayan babu alaman tsoron Allah daga tambaya na nau'i ne kila na isgilanci na wasanni ko na shagala ko na jahilci ka rasa ma inda za ka jefa irin wannan tambaya shin layin jahilci za ka ajiye ta ko layin hauka ko layin rashin kunya ko layin jara'a ko layin fahimta akwai tambaya ta neman ba shakka abin nan ya shige maka duk kuma aiki za ka yi da wannan abin tambayar wannan ta fita daban da wanda zai tambayar wannan tambayar ta ganin ƙarshe ce to saboda haka nan duk yayin da ka tashi kana amsa irin waɗannan abubuwa ka sani a gaban Allah kake amsawa kaman kai ne wasita bayan Allah wa bayan umma kana ce musu Allah ne yake kaza annabi ne yake kaza in ya zama ba haka ba ka shiga matsala wa bi kiyama saboda kana da ba za ka karanta wani abu na wahayi daga alqur'ani min qur'ani kai manzon Allah bayan su al'ummanka wala ta ta'maluna min amalin kaga wancan kai ɗayan mufradinka fard ɗinka kai kaɗai kai tawallin wannan ko ku taru a jama'a da za ku aikata daga wani aiki na ayyuka yadda aikin nan yake illa kunna alaikum shuhuda sai mun kasance shaida a kanku ka ahsahullah wannan Allah ya ƙididdige komai sai dai mu mun manta ba don shagala ba mutum da ya ji tsoron Allah saboda haka nan duk abin da za a gudanar hi isa manzo Allah ke cewa ittaqullah aisu ma kunta ittaqillah kai hasu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah a komai saboda Allah nan yana tare da kai shaidu kan shaidu bayan nan shaidu a kan shaidu Allah kansa shaida mala'iku masu rubutu shaida ƙasar da ka aikata aikin ta zo ta yi maka shaida wannan duka bai isa ba ga ka ta yi maka shaida da me ka aikata ɗan harshe ne zai maimaita ɗan ido ya maimaita ɗan hannu ya yi shaida ɗan kafa ta yi shaida in jiki ne shi sai shaida la man jamin illa ilahi babu makubuta daga Allah sai dai a koma ga Allah saboda haka nan a nemi tsarin shaidan al'insu wal saboda haka nan min amalin illa kunna alaikum shahid shuhuda face muna halarci a wurin na fihi yayin da kuke malala wannan aikin kuke kutsawa a cikin wannan aiki وما يعزب عن ربك مثقال مثقال ذرة وما من مثقال ذرة babu daga wani kwayan zarra na kira ce a siyakin korewa babu wani babu daga wani kwayan zarra ya azubu an rabdika da zai kace daga ubangijinka kwayan zarra ta zama hausa sai dai maude ta hausan da aka sai ta koma kamar ba a ganewa ballin da bai ballewa shine kwayan zarra juz'ul ladhi la yatajazza gutsurin da koda in an sake fasa shi bai sake fashewa shine kwayan zarra to ko shi bai bata daga Allah kaga ba abin da ya gara fasarar ganuwa abin da har ta kai ƙwayan da ba ta ganuwa da idon al'ada to kowannan bai bacewa daga Allah kuma yana da nizani a wurin Allah kamar ya amal mithqala zarratin khairan yara haka za sharran yara komai kankancinsa wannan ɗin da tun da bai ɓace wa Allah ba to Allah sai ya ba da sakayyarsa akwafu ayatul qur'an fil ardi a cikin ƙasa wala fis sama'i ko a cikin sama saboda kanan ba inda za ka ɓoye ba inda za ka koma sai dai ka nemi wurin Allah nan ne ka ida don haka nan mutum in ga irin wannan zai ji tsoron Allah ya sallama wa Allah komai na rayuwar shi gabaki daya wannan kenan tun da can an yi maganar ilimin da Allah yake da shi ga can ku. ilimin da Allah ni'imar da Allah ya mutu ya yi ladabi tare da shi ya san shi fa abdun ne mamlukun na ya kaduru ala shai wancan na farko shekul islam ibn al-qayyim yana suranta wancan sura na farko yana cewa kwatankwacin mutum abin ba haka ike ba sai dai misalin da hankali zai kama tamkar mutum ne je kasuwa ya siyo bawa ya kawo shi gida ya kai shi a koya masa aikin kafinta kujeru da gadaje bayan ya gama kwarewa an sallame shi zo bakin titi ya kama masa shago ya siyo katako ya zube masa ce ka ci gaba da yin kujeru da katako tun allah ba wannan mai yake shi a shago shi kansa mallaka ne to haka ba wa yake duka saboda haka nan komai na ni'ima ba ka da komai saboda haka nan tilas kullum ka dinga waiwayen mai gidan nan naka me yake so a yi duk kada kai ɓanna me yake so a ci gaba da yi abin da kake daidai kake za ka ji daɗi zo ma gewa ya duba ka ba daidai ka ba daidai ka ba daidai don kullum kana tare da kila ce ka ɓata ka ba kila ka ɓata ka ba duk da ga ƙari a rubuce ga mai a rubuce to yanzu ga baki da ta zama yi na da rubutu na biyu wanda muka yi magana yanzu ainihin ilimin Allah akan mutum wato yana fattasa mutum akan wannan shago tafishan da ke kan in ji masu iya magana tunda ba abin da zai ɗafi rasa ko da ƙwayar zarra ƙurar katakunan da za ka yanka na da amfani sai an tattara ta an ajiye ta la'alla kila matashin kai da ita za a nemi da ita in ka ebi mudu ɗaya ka je kai wani abu in ɗan adam ne bai iya sani amma shi Allah yana sani kuma ya yi alƙawarin sai ma hisabi a kansa wannan kan sa mutum ya birkice in muddin ka samu mutane da dama sukan tambaya wai ya za a yi in ji tsoron Allah ya za a yi in Allah ya magana in ji maganan ta ratsa ne akwai ibadullahi in ana karanta littafi ba sautin ba tuna abin da ke cike sukan faɗi su sume wasu su mace a nan mutum shi ya zai zama haka wannan ita ce hanyar yan uwa ita ce hanyar da mutum zai zama waliyin Allah in ba ta nan ba ba ka da wata hanya da za ka bi ka sadu da Allah ka samu irin shiga wajen Allah ɗin nan yadda ya kamata kai kanka ka ji daɗin babu shakka kana cikin ni'ima ka ɗauki duniyar nan ba wata tsiya ba ce ba ɗan adam rita ne ba abin da wata zai tsina nama ka shi da babu duk ɗaya dukiya ba wata tsiya ba ce ba mulki shi ne ne in ka samu nutsuwa shine kace malakun la juna lillahi wa qara ina ta da ba za ku nemi nutsuwa wajen Allah ba har kasan duk abin da ke kewaye da kai na Allah ne yau kasan Allah na yana da cikakken shiri da kai in dai wannan ba sakin ka ba to babu shakka za ka ji kunyar saƙonsa bai na yi wata faɗa Allah da wannan suran Allahumma illa in ka manta ko kuma baka fahimci yadda aka faɗe ba da wannan mutum zai tsaro kana ku samu tsaro za ka zama waliyin Allah sai dai za ka ga kafin ka siffatu da wannan ina da ɗan kama da wahala amma kuma duk inda yake da wahala tun da amurin ne na budda minnu to ku dole ne a kutsa kai saboda haka nan karatu ne wannan ya ba mai yawa ba mai tafiya da nesa ba ko wani labari za ji kaza ba harkan bana aini abu ne da ya kamata mutum ko mai duba ya za a shi kuwa ya tabbatar da siffancen ta farko ya kara da wannan siffa ta biyu ya zama ba su sakinsa a koyaushe na tare da su ba sa'atan wa sa'a ba la fi kulli waqti ga na uku za a kara wa yanzuru al-muslimu ilayhi ta'ala وقد قدر عليه وأخذ بناصيته وأنه لا مفر له ولا مهرب ولا مهرب ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه فيفر إليه تعالى ويطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويتوكل عليه فيكون هذا عجبا منه مع ربه وقالته إذ ليس من الأدب في شيء الفرار ممن لا مفر منه ولا الاعتماد على من لا قدرة له ولا الاتكال على من لا حول ولا قوة له sifa na uku bayan mutum ya samu ainihin wancan duk abin da mutum ke da shi na Allah ne sannan Allah nan na da cikakken sani da shi sai musulmi ko musulma sai duba zuwa ta Allah ki sake kallon ubangiji ta baraka wa ta'ala ta fiska ta uku wa qad qadara alaihi sai tadda Allah na da ikon damkan shi biyayen da ga dama ma idan mutum na hannun Allah ko na mutum na hannun Allah in ka duba ka duba yana komai abin da ke amfani da shi na shi ne sannan yana sanin abin da kike gudanarwa sannan kuma yana da ikon ka duk yayin da yake so shi ne ma'ana ya zuru ilai ya sake duba mulkin Allah tunda Allah ba za ka duba abin da dinsa ba mulkinsa da ikonsa wa kad qadara alaihi ya riga ya ci karfinsa yana da iko cikakken iko da shi wa akhadha bi nasiyati sannan kuma Allah ke rike da madigansa ma'ana shi ke rike da ransa وأنه لا مفر له ولا مهرب بايد مطيرا أدريشي مقدعنا با إن دريد إيري يا الله babu hanyar da zai biya kuɗi ce a hannun Allah wala manja bayi da wurin tsira wala marja bayi da malaka mafaka minhu daga Allah illa ilai to tun da ike haka ne mutum ya fiskanci duk inda ma ya zagaya an Allah shi fa ya furu ilaihi ta'ala sai gudu zuwa ga Allah kawai sai mi ka kansa ga Allah wa ya farahu bayna yadayhi ya faɗi gabansa ya sallama rayuwarsa gaba ɗaya ga Allah babu wayo ciki wa yufawwidu amrahu ilaihi sai ya miƙa rayuwarsa komai kawai sai da Allah yi da shi in ya samu Allah in ya rasa Allah ne in ya fara abin nan ya watsa Allah ne ya watsa shi ke da abin ya yi wa Allah in ya ga abu na ta taruwa na ta taruwa bai yiwuwa ubangiji ke ta turo shi ke ta turo shi ran da ya ga ainihin abin ya isa sai saki sai ga abin ya watsa da kansa duk inda kai ka kama nan ka kama sai a gani ka je kama wannan wannan kuce wannan lalace wannan lalace sai ka koma inda kake to tun da yake aka ne ya tawakkalu alaihi sai dogara gare shi duk abin da ya shi kenan kaga mutum bai wani daɗin ciki ba abin da shi ba masa duniyan nan fa yakunu hada adaban minhu wannan zai zama ladabi daga wurin mutum ma'arabbihi na haɗuwansa da ubangijinsa tare da ubangijinsa wa khaliqihi mai halittarsa id laysa fi shay'in min al don baya cikin komai na ladabi al-firaru mimma la mafarra minhu gudu daga wanda ba a tsira da shi bai baya cikin baya cikin ladabi bai daga cikin ladabi walal aitimadu ala man la qudrata lahu saboda kana ba daga cikin ladabi dogaro akan wanda baya da iko a gare shi wanda ba da ce ba walal ittikalu jingina ala man la haula lahu wala quwwata lahu kan wanda ba da dubara a gare shi ba da karfi a gare shi qala ta'ala ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha babu wani mai rarrafe dabba mai tafiya da kafa sawa'un mai hankali ne ko mara hankali ba wanda ike rarrafe wannan siga ce daga cikin sigogin homo mamin da ba na kira ne a fiyakin korewa tana ba da fa'idan kowanne irin abu mai rarrafe illa huwa akhidun bi nasiyati fa ce Allah na riƙe da madigansa kai Allah da iko yake kada shi ne zai saka mutum hishai duk wani cikin duniyar nan dabba dan adam ina ne ina ne kowanne a hannun Allah yake hud aya ta hamsin da shida wa qala azza wa jal fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin jama'a ku gudu zuwa ga Allah a koma zuwa ga Allah wallahi a jefar da demokratiya ba za ta fitar da jama'a ba a koda zuwa ga tsarin Allah in an ce fafiru ila Allah ba ma na dawo masallaci ba in ba ka sallah ka koma kana sallah da wannan a ciki in ba ka kiyamu laili ka zo ka dinga kiyamu laili da shi a ciki in ba ka kyautata ka dawo ka dinga kyautata in ba ka sadaka ka dawo ka dinga sadaka in ba ku shari'a da tsarin Allah ku dawo ku dinga shari'a da tsarin Allah billahi alazim wannan ne kadai mafita fafiru ila Allah ku gudu ku koma zuwa ga Allah wurin Allah ne kaɗai makubuta take wurin Allah ne kaɗai wurin tsira babu wurin tsira sai da wurin Allah amurka ba ta iyawa majalisar ɗinkin duniya ba ta iyawa rusiya ba ta iyawa sai dai Allah kawai idan lahi, ku koma ku gudu zuwa wurin Allah bayan Allah kowa da kowa maza da mata yara da manya masu mulki da talakawa ba aya ta tana magana kan talakawa ba ko akan ainihin kaza ba ko kan barayi ko kai kowa na ciki malamai na ciki jahilai na ciki attajirai na ciki sojoji na ciki 'yan sanda na ciki masu mulki na ciki talakawa na ciki fafirru ilallah ta kuma su ba ba wani wani mutum za a koma ba in an koma tsarin ke jagoranci mai jagoranci na shirya ci gaba da jagoranci ba ana nufin an koma zuwa ga Allah ba kira ko ana tunanin wani talaka ne zai karba ko kamfani kai in nan da kake mulki kai za ka ci gaba da mulki amma ka tafi da mulki na akan tsarin Allah inni lakum minhu nadhirun mubin annabi ce inni nadhirun lakum minhu ni mai gargadi ne wallahi mai tsawatarwa ne ainihin gare mai tsawatarwa ne gare ku daga Allah in ji manzo Allah ne ya turo shi cewar ku ta sani wallahi duk wanda ije lahira ba tare da ina wurin Allah ba zai daina kansa Allah ya kiyaye ranar fahimta ne dan kuma lokacin ya wuce tun kafin lokacin ya wuce wallahi ku kofe faqurru ila Allah inni nadirun lakum minhu haka manzo Allah ce ni mai gargadi ne ainihin a gare ku daga Allah ta'ala sannan mun mai bayanannen gargadi wallahi kowa ya sani su dai kifi abbariya aya ta hamsin wa kala wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin bisa Allah ne kadai za ku dinga dogaro wallahi duk wanda kuka dogara gare shi kun dogara ga shiririta ba mutum ban iya ba kawai wallahi bai kare ka bai tsira ma masifa Allah kan saukar da masifa Allah kan janye masifa ya iya wa a masifa nan ta zo saboda wani abu da ka aikata sakamakon aikinka in Allah na son ka ya zama a kofe kada a kan ka mazunubi zunubi daga duniya wa ala Allah tawakkalu da Allah kadai za ku dogara in kuntum mu'minina in dai kun yi imani da manzon Allah saboda haka nan kun ga an samu siffa ta uku kenan don mutum ya haɗa wannan ya samu ta farkon ya san duk abin da yake da shi na Allah ne ya samu ta biyun nan Allah na da cikakken sani da shi ya samu ta uku nan ya san fa Allah na da iko akan sa yin bai gana na dan kashi da dan kishi ne ta lokacin nan ne zai samu tsoron Allah in kila ya fara subhanallah yana duba irin wannan girma na Allah zai wahala ya talatin bai kwalla ba zai wahala ya talatin bai kwalla ba in kuwa ka ga ya yi talatin da uku kila ma ya kai ɗari da Allahu akbar da la ilaha illallah ya kammala ɗari ba kaza ɗin ko ya kammala ɗari ɗin da kaza gaba ɗaya ko a jikinsa ma bai ji ba ka san sa bai wuce harshen ba shi dai ya fi karatu amma karatun da ake samun biyan bukata baya da shi don Allah bai karɓan du'a'i daga zuciyar kanan nan du'a'i kana biyu ne akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala tasbihi du'a'u ibada ne roƙon Allah kake na bauta to ko Allah bai karɓan bauta daga dukiya na wannan ne ake cewa in kana du'a'i ko kana ibada ko kana karatu ka san me kake yayin da duk kake kiran Allah ka san Allah nan shine wanda yake komai da kake amfani da shi na shi ne sannan ka Allah na yana da cikakken sani a kanka sannan ka san Allah na yana da cikakken iko a kanka kamar yadda aka bayani to lokacin in kana kiransa za ka iya sanin kowa kake kira wannan sifa ta uku kenan da haka in ka samu kira a irin wannan sifa ka ɗauki dogon lokaci shine mutum kan zama wali akwai ya ba babu ba amma ba naɗa su ake ba Allah ya ce ala inna auliya Allah la karfin alaihim wala hum yahzanun har zuwa ƙarshe to wa'annan waliyar akwai su kuma hanyar zama wali abu ita ke wasu ƙari ba kuma da wannan hanyar ne mutum zai kasance ta kai ko sallah za ka yi sai kana da wa'annan sifan za ka yi irin sallan masu tsoron Allah ba ana cewa kun ka karanta a ji za a kai ka ila salati ko fa fariq qalbaka min ad wa ma alai wa ma fiha wastajil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli li wajhihi ɗan uwa wannan sufa ake so mai alawi yake nufi musu fito da ita duk lokacin da ka zo sallah ka kakkaɓe duk duniya abin da ke cikinta ka shagaltu da lura da ubangijinka ya zaƙe ka lura da shi ka san duk abin da kake da shi na shi ne ka san yana da cikakken sani akan ka ka san yana da cikakken iko akan ka a dunkule kenan to in ka samu wannan to shine lokacin da kake sallah don so samu kowace ibada ka kasance haka rayuwarka ne ake so ka ɗauka haka to saboda kana sai fifita wancan tsari a cikin sallan kila shi zai taimaka ba ka samu wani shuri a ciki sai sifa ta hudu wa yanzu adabi na hudu kai wa yanzuru muslimu ila iltafillahi ta'ala bihi fi jami'i umurihi وإلى رحمته له ولسائر خلقه فيطمع في المزيد من ذلك ويتضرأ له بخالص الضراعة والدعاء ويتوصل إليه بطيب القول وصالح العمل فيكون هذا أدبا منه مع الله مولاه إذ ليس من الأدب في شيء اليأس من المزيد من رحمة وسئت كل شيء ولا القنوط من إحسان قد عمت قم البرايا وألطاف قد انتظمت الوجود قال تعالى ورحمتي وسئت كل شيء وينظر المسلم أصفى نهو مسلمين زي يدوري كو مسلمين زي جنجا كله زوى بكوتكم الله iltafin lahi ta'ala bai kyautukan Allah da ya masa fi jami'a umuriya duka al'amuransa in ka je ka duba don ko ba shi kanta ainihin bayan shi ne tunani sai haka nan ka duba tun kana ɗan ƙarami ba ka da komai yau an waye gari ala ya kalli ana rarashin ka duk inda mutum ya kai ya fi za ga altaf kyautukan da Allah ya bada ga mutum wa ila rahmatihi lahu zuwa ga kyautayinsa a gare shi wanda sa'ir halƙe kuma ya kalli abokan shi sauran halittu an ba wannan kaza an ba wannan kaza an ba wannan kaza kowa duk abin da ka gani a hannuwan mutane na Allah ne ya ba wannan doya ba wannan daidai misali wancan ya ba shi mai rasa da zai zuba duka waɗannan kyautuka ne na Allah saboda haka ne mutum duba irin yadda Allah yake kyauta yadda yake kyauta wannan shi kanfa yana da cikin wani da kafa za ka yana da bambanci da na baya tun da Allah na irin wata kyauta mai ban mamaki bilai ka kamar fili shi a kyautar shi dan adam kana roƙon shi da girman shi ko ilimi ne tare da in ka ba da ilimi za ka ƙaruwa amma aka dame ka ka kan miji ana yi kaza yi kaza abin zai wace ta faɗa akan tambaya wani bawan Allah eh, abin da cewa ku mai mara tambayar da ƙarshen ta mutum ya shiga uku a gaban Allah to sai baka ne duba Allah ko shi kyauta yake har in baka roƙe shi ba haushi yake ci ud'uni astajib lakum sai da kana yana jin haushi ma da bai roƙon shi ya duba kyauta yake ta bayarwa kyauta yake ta bayarwa to sai duba irin wannan kyautukan da ya masa tukuna khasa zau ga bayan Allah aka suke ka dubi annabi Yusuf ne yake cewa qad ni min al mur wa 'allamtani ta'wil al-ahadith kaga kaga wa'in wannan kaga yana ƙididdigawa kafin ka roƙa sai ka duba baya da ni asali na kaza ne a duniya na zama kaza kila ina ƙauye na baro ƙauye na dawo birni ina sana'a kaza na kama aiki kaza na kama kaza yau kila ni nake shugabancin kaza don in ba ka duba asalin rayuwanka da wata goyi ta Allah ka duba kila ba kowa ne ba kai da gidanku kai ba kowa ne ba ko gidan naku ba kome ne ba kaga Allah ya ɗauko ka ya tsamo ka ya kara ma wannan ya kara ma wannan ya kara ma wannan ya kara maka wannan ya kara ma wannan ka aje na ka koma cikin abokanka wanda kuka taso tare daga wani da aka rayu da ke wani ga yadda ke kila ma ya shayi shafalitin ya wuce ka karshen ka da ina nema a ka yanzu sai ka je ka ce masa ranka daɗi dole sai ka nemi izini ka gan shi Allah ne ya kai shi ka duba can ka duba can sai ka koma gefe wannan shi ake ce masa muhasaba sai ka koma ka ce tau Allah da iko yake ka duba ka duba ka duba to in ka gama irin waɗannan kididdigawa ko wani sa'ira khalqihi fa ya tama fil mazi sai ka nemi kai kuma ƙari sai ka nemi Allah ta'ala